ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ashirin da ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan a talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road miji jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة inda aka haife shi shekara ta 631 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 671 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi a sabon babi babi na goma sha tara a cikin jerin gwanan babukan da malam ya kulla a cikin wannan littafi mai albarka malam ya ce babun fiman, man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan babun da ke karantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiman, sanna sunnatan hasanatan ga wanda ya bayyana wata sunna kyakkyawa ta ga anan ya zo da sanna sannan ya ce sunnatan hasanatan ko wato wanda ya bayyana sunna kyakkyawa au atan ko kuma ya bayyana mummuna kalman sanna a harshen larabci yana ɗaukan ma'ana guda hudu ma'ana ta farko ita kalmar sanna tana ɗaukan ma'ana bayanu idan an ce sanna bi ma'ana bayyana ana ganewa haka ibnu manzurin ya kawo a cikin littafinsa lisanul arab cewa sanna abinda ake nufi da shi ma'ana ahkamuhu wa amru hukuncen hukuncen Allah da kuma umarninsa wa nahyuhu da kuma hane-hanen da Allah ya yi da bayansa. Wasanna Allahu ya ce Allah ya bayyana abin da yake nufi da wasanna Allahu wanda a harshen larabci kenan sai ce ai bayyana ha ai Allah ya bayyana ta shine wasanna Allahu sunnatan Allah ya bayyana wata sunna ai bayyana tariqan qawiban Allah ya bayyana hanya miƙaƙiya qala ta'ala wannan ibnu manzurin yana kafa hujja da ma'anan kalman san a larabci ne yace Allah madaukaki ya ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl hanyan ubangiji wanda ya bayyana ta kan waɗanda suka shuɗe gabanin wannan al'umma shine nasaba sunnatan ala iradatil fi'il sai ya kafa wato sunna a bisa manufa na aiki ai sannallahu zalika bi ma'ana Allah ya bayyana wannan ai bi ma'ana bayyanahu Allah ya bayyana kai zo a cikin lisanul arab na ibn manzur mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar ƙarƙashin madatu sanana gane wannan shine ma'ana na farko na kalman sanna abin da yasa nake fito mana da wa'annan ma'anonin saboda ka fahimci babin da kuma hikimar da ya sa imamun nawawi ya kulla wannan babin saboda yan bid'a suna ɓoyewa da hadisin da zamu zo mu ci karo shi suna fito da bidiyoyinsu sai su kafa hujja da hadisin dan idan ka fahimci ma'anar kalman sanna duk wanda zai kawo maka shuba za ka gane cewa ba daidai faɗi ba an gano wannan ma'ana ta farko kenan ko sanna bi ma'ana bayyana an ga wannan ma'ana? ma'ana ta biyu shine at-taqwiyatu karfafawa kalman sanna ana zuwa da ma'anan karfafawa shine imamu a ah, ibn manzur yake cewa abin da ake nufi ay yuqawiha kama yuqawi sin haddu suke kamar yanda wato a wuka abin da ake wasa wuka yake ƙara kaifin wato takobi ko wuka sai ce to ayyu shi shine ake amfani da kalman sanna ayyu qawwiha yana karfafa ta haka ibnu manzurin ya kawo ma'anarta a cikin littafinsa a lisanul arab mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin a ƙarƙashin madatu sanana ana wannan ma'ana ta uku har ila yau as-siqal wa tazyin abinda ake nufi da asiqal bi ma'ana haɗewa matsewa ko kuma a ce liƙewa wa tazyin da kuma awatawa shine abinda ake nufi da as-sunna bi ma'ana ga ta zo da ma'anar karfafawa kuma ya zo da ma'anar mai bayyanawa ma'ana ta uku shine wato haɗewa liƙewa da tawatawa. a ciki yuqalu ibn manzur ya ce ana cewa a harshen larabci sannan shai ya sunnuhu sannan ya hada abu yana kawata shi kawatawa shi ne ce wasannanahu ai ya kawata shi ai sakalahu ya haɗe shi wa zayyanahu sannan ya kawata shi haka ya zo a cikin litanul arab mujallabi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu a ƙarƙashin madatu sanana ina fata an gane wannan shine ma'ana ta uku ma'ana ta hudu asiratu wa tariqa asiratu wa tariqa bi ma'ana bibiya da hanya kaga a bibi abu kuma abu hanya kenan ko shine sai ya ce laraba suna cewa hasanuhu kanat auqabi hahu auqabi hasan bi ma'ana hanya kyakkyawa ko ko mummuna duka dai ana cewa sannan. shi ne sai ibnu manzur ya kafa hujja da hadisin da zamu zo mu ci karo da shi sai ce wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga cikinsu aka samu faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa man sanna fil islami sunnatan hasanatan kaga maganin ya fito ko kaga yanzu duk wanda zai kawo maka wannan hadisin ya fito maka da wata ma'anar da ba shi ba yanzu ka san me ake nufi da kalmar sanna ne to malam ya ce babin da ke magana ga wanda ya bayyana wata sunna kyakkyawa kaga kyakkyawa kenan ko sannan kuma sai ce au sayyi'atan ko kuma ya bayyana wani mummunan hanya kaga yanzu idan ya bayyana ba zai ce ai wannan sunna ba ce ko sai a ce wannan hanya ce mummuna saboda haka wannan ya fada abin da zai fada cikin kishin Allah Allah ka tsare mu sai malam yace qala Allah ta'ala a cikin al'adarsa da yake ƙulla babi idan ya ƙulla maka babi sai ya zo da aya da take haskaka wannan babin kafin ya zo maka da hadisai don kasancewa abin ba ra'ayi ba ne kuma ba da molan kayayi ba wato da nassi ya gina littafin kai ƙur'ani da hadisi kare wannan shine simar ahlus sunna duk inda suke a duniya ko da yaushe suna kafa hujja ne da ƙur'ani da hadisi an gane wannan malam yace ce, ta'ala Allah ya yace والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله أكبر سيتكو والذين يقولون مؤمني سوني وأند سكي تيوا ربنا يا أبنجم هب لنا كي تشوتا وقريم من أزواجنا kai daga cikin matanmu ka yi kyauta a gare mu saboda abin da ya sa anan ya zo da min jina daga cikin matanmu kenan a cikin mata a kowace za ta zama makiyarka matar ka ce amma tana hinta saboda Allah ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru daga cikin matanku ba zai ce duka ba da kuma ƴaƴanku makiya ne a gare ku ku hattara da su Allah ya halice ka ne faɗa haka wannan yana faruwa ne ga mai mata biyu uku hudu amma mai ɗaya ya ana iya samu an fahimci wannan amma yawanci an fi samu ga masu biyu uku dan wata matar kuna tare da ita za ta nuna maka ƙauna iya ƙauna da zaran ka kawo mata abokiyar zama to daga nan ƙaunar kuma sai ta ƙare sai ta koma kiyayya ‘ya'yanka ma sai ta sa su kika amince wannan taimako ma sai su hana ‘ya'yan ta hana ‘ya'yan su taimake ka amince wannan ko kuma idan ‘ya'yan za su taimake ka ko kuma ta kushe abin kada ta sa kai ka ga ayyukan alkhairin da ‘ya'yanka suke ma saboda kada ka mori wannan ‘ya'yan ko kuma su yaran ka su more ka amince irin wannan misali akwai wani bawan Allah da yake ce min wannan ɗan eh, wato abokinsa ne Allah ya yi wa ɗansa arziki Ku sai ɗan mamarsa ba ta gidan sai ɗan ya gina gidan sama ya ba ba. kuma akwai gidan da da suke haya tare da matar da yake aura sai matarsa ta ce mai kai ya koma sabon gidan da kansa ya bashi sai dai ɗan ya cigaba da biyan gidan hayan nan da suke har kuɗin hayan ya ƙare aka wulaƙanta wannan mahaifin aka fitar mai da kaya waje shi ne ya ce malam sai muka je muka samu yaron muka zazzage shi muka cika mutunci ya ce amma abin mamaki duk zagin da muka yi masa yaron ya nufi bai ce komai ba ya yi shiru yana ta kallon mu sai da muka gama duk abin da za mu yi sai ya ce babawa ne da naka da na aro wanne ya bi ya ce kalman da ya gaya mana kenan sai muka ce naka mana sai ce to ya gina gida gidan sama ya ba baban ya ba shi mukullin ya ce ya koma can baban ya ce shi ba zai koma ba sai dai ci gaba da biyan wannan gidan da aka wulakanta su a ciki ya ce shi dai tun da ya san ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa ba zai biya a wurin ba dalilin da ya sa kenan aka fitar musu da kaya shine mutumin ya ce sai muka je muka samu mahaifin Ka zazzage shi muka ce amma kai mutumin banza ne ya za a ce matar ka ta zo ta ce maka kakka koma sai ka biye mata an ka wasu suna neman ma dan ya musu irin wannan alkhairin ba su samu ba kai dan ka hayya maka ka ce ba za ka yi ba ya sannan muka kwakwashe kayan muka mai da shi can gida kaga wannan ai ya ce ka nuna kiyayyata a fili ko saboda ta hana wannan ɗa ya mori ubansa saboda in uban ya je gidan ai zai ji daɗi nan da zai ji ai yaro zai ga alkhairi a duniya a lahira ko sannan kuma zai yi wa wannan ɗan addu'a to ba ta so wannan uba ya yi wa wannan ɗan addu'a ga ta nuna yi ta ga wannan uba amince wannan to Allah maɗaukaki ya ce mutum muminai su ne suke cewa rabbana hablana min jina. ya Allah ka yi kyauta a gare mu daga matanmu wa zurriyatina da kuma tsatsanmu Ka gaba ya'ya kaɗai ba yaranka jikokinka kunnanka in ka duka ga baki ɗaya duk wanda ya fito daga tsatsanka kana roƙon Allah cewa ya azurta ka da qurrata a'yunin farin ido bi ma'ana sanyin ido ya zama na cewa in ka kalli zuriya ka daɗi suke ji Allah ya nagarta maka su da takabbin su an gane sai ce wa ja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu mu zama jagorori ga masu tsoron Allah to menene fikin da sa imamun nawawi ya zo da ayan nan a wannan babu kenan kada mu zama mu muna da mu an samu waɗanda suke munata wa abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kenan sa'annan na biyu ya zama na cewa muna haskaka wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai zama alkhairi gare su duniya da lahira kaga man sanna kenan ko sunnatan hasana ya fito kenan ko idan ya zama na cewa zurriyanka kowa na koyi da shi kaga ya zama alkhairi ko amma idan ya zama na cewa zurriyarka ana koyi da su daga munanan ɗabi'u kaga ya zama mummuna ko shi sa ya ce wa ja'alna lil muttaqina imama ka sanya ni da matana da zuriyata mu zama abun koyi ga masu tsoron Allah wato kowa in ya kalli gidanka ya ce Allah ka sa gidana ya zama irin gidan wani kaga ai ka kame ka sunnata kyakkyawan abu a cikin al'umman ba irin gidan da za a ce Allah wadar da irin gidan wani ba gidan da kowa na burin a ce kai ma in aure ne a ce ka aura daga gidan idan mu'amala ne kowa yana san barka yana so ya mu'amala da mutanen wannan gida saboda alkhairin su ya bayyana a fili gane kaga wannan sun bayyana abu wanda yake kyakkyawa a cikin al'umma an gano wannan wannan suratul furqan kenan aya ta 74 malam ya kulla wannan ayar da wannan babu abu na biyu za ka iya addu'a da wannan aya sai ka cire wallabi ne kununa sai ka cire shi sai ka dinga cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata waje waj'alna lil muttaqina imama ko a sujjada idan ka fahimta ba aya ka karanta ba yanzu ne kana addu'a ne saboda ka ce rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina a yi kyauta gare mu daga matan matanmu wa na da mu gabaki ɗaya ƙurrata a ayunin farin ido wato mu samu farin ciki a cikin iyalanmu da ga gabaki ɗaya wa ja'alna lil muttaqina imama da ni da matana da zurriyata ka sanya mu mu zama jagorori ga masu tsoron Allah wato kowane mai tsoron Allah yana koyi da mu an gano wannan kaga wannan ya fito a fili ko saƙon da karatun ya fito a fili wanda yake ƙarƙashin wannan sai malam ya ce wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wannan kuma annabawa wa ja'alnahum muka sanya su suwa annabawan Allah a immatan jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu in ji Allah wa auhaina ilaihim kuma kuka yi wahayi zuwa da annabawan nan fi'ilal khairati su dinga ayyukan alkhairi wa iqamas salati kuma su tsaida sallah wa ita'az zakati kuma su bada zakka wa kanu lana abidin kuma su annabawan nan sun kasance masu bauta a gare mu kaga duk abin da suke yi na ayyuka na alkhairi kaga ana koyi da su sannan ne sai da sallah kaga ana koyi da su sannan ba da zakka kun ga ana koyi da su kuma sun kasance masu tsantsan bauta ga Allah kaga mutum mai bauta ana koyi da shi ko na ka ga zan ce wani akwai ibada ni ma bari yi koyi da shi to kaga ya zama alkhairi kenan can kuma kaga mutum da matansa da kuma ‘ya'yansa da zuriyarsa ga baki ɗaya ka ce Allah ya sa su zama abin koyi. Ka duba annabi Zakariya. Allah ya tashi ba da labari, dai a cikin suratul anbiya nan ne, ya ce wa Zakariya, Inna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul Allah ya ce annabi zakariya izna da rabbahu a lokacin da ya shelanta ya kira ubangijinsa rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka bar ni tilo a matsayina na ta namiji ka bai da ni bakarare shine rabbi la taj'alni fardan kenan ko sai ce me wa anta khairul warithin kai ne fiyayyen magada kaga ya yaba Allah kuma ya mai da al'amari zuwa ga Allah sai Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wannan addu'a wa wahabna lahu yahya yace sai muka yi kyautan da gare su sunansa yahya shine dan yahyan farko a duniya wa aslahna lahu zawja shine muhallin shahid Allah ce sai muka ƙara nagarta masa matarsa kaga an ba shi ɗa annabi kuma aka matarsa aka ƙara nagarta ta kaga ya ji daɗin ne abin koyi a cikin al'umma sai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat saboda shi da zuriyarsa da matarsa da ƴaƴansa da zuriyarsa suna rige-rige wajen ayyukan alkhairi wa na raghaban wa rahaba suna bautata mana suna kwaɗayin abin da ke wurinmu suna tsoron azaba ta in ji Allah sai ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai zuwa gare ni shi sa sai na saka musu ne musu tukunci da wannan aiki amma ji wannan sakon kenan idan kana so ka fada cikin wa'annan annabawa da Allah ya ce waja'alna hum a'immatan yaduna bi amrina muka sanya su jagorori suna shiryarwa da umarninmu ba za ka taɓa zama jagora a cikin al'umma ba sai ka haɗa wa'annan siffofin guda biyu haka ibnu taymiya ya faɗi ya yi istinbati a cikin wato aya ta alƙur'ani kamar yadda ya zo a cikin littafin sa siyasatu shar'iyya yace bisabri wal yaqin yunalul kimama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci in dai kana so ka zama jagora a ko'ina ne ka zama mutum mai haƙuri kuma ka samu yaƙini a kan abin da kake ka samu ta mako shakka a ciki to in Allah ya yarda za ka samu nasara a kan wannan abin amma yana buƙatar wa'annan ababen guda biyu haƙuri da yaƙini sai ibnu taymiya ya karanto wannan ayar wa ja'alna minhum أحبة Lamma بأمرنا wa صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ya ce wa ja'alna minhum muka sanya daga cikin annabawan nan a immatan yahduna bi amrina jagorori suna shiryar da mutane da umarninmu Allah ya ce lamma sabaru a yayin da suka yi haƙuri da cutar wanda mutane ke musu da wato ababai marasa kyawu da ake musu sai ya ce ne lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance masu yaƙini da ayoyinmu tun da Allah ce wala yansuranna Allahu min yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ke taimakawa addininsa inna Allah la qawiyyun aziz lallai Allah mai tsananin ƙarfi ne mabuwayi allazina in makkannahum fil ard Allah ce su ne wanda idan muka ba su madafan iko na mulki a doron ƙasa qamu salata suna tsaida sallah wa atu zakata suna ba da zakka wa amaru bil ma'rufi suna yin umarni da kyakkyawa wa nahau 'anil munkari suna yin hani daga aiwatar da munanan ayyuka walillahi aqibatul umur ƙarshen al'amari yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan wannan shine malaman tauhidi ke kira shurutu tamkin sharuɗan tabbatuwa da madafan iko a doron kuka. kuna so ku samu madafan iko ya dawo hannunku to ya zama cewa kuna da wa'annan sharuɗan in kuka cika wannan sharuɗan to Allah zai ba ku madafin iko in kuwa ba ku cika sharuɗan ba ba za ku taɓa samun wa'annan madafin ikon ba ayar da ke cikin suratul nur sai ta faɗi wannan sharaɗin kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum ko wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط أني يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله يا جماعة يتي وعد الله الذين آمنوا الله ياي القولي وعد سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي نجر أي كأدورا أدورا la yastakhlifannahum sai zo da lamul qasmi da nunu tahqiq as yace wallahi Allah zai mai gurbin su a doran kasa kama sakhlafa alladhina min qablihim kamar yanda ya mai wa'anda suka shuɗe gabanin su mutanen kirki wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna tsoron nan da suke ciki Allah zai mai gurbin wannan tsoron da aminci kaga kaman ana magana da mutanen arewa ne sai ce me da sharaɗin ne ya na ne la shirku na bi shai'a. da sharaɗin suna bautata min ba sa shirka ashe kenan idan mutanen arewa muna so Allah ya gusar da wannan arnan da wannan bala'i da wannan musiba wallahi sai mun bar shirka mun koma a tsagwaron bautata wa Allah sai Allah ya kwaranye mana kidnapping da ne da bandits da makamancin haka saboda yanzu da ake wannan bala'in lokacin da mutane arewa suka fi bala'in shirka kuma ke kaga akwai matsala kenan hanyar doguwa ce ba mu san madafan ikon da zamu ba hanyar ba kenan dole sai mun barta mun koma tsagwaran tauhidi mun bar shirka sai Allah ya kawo mana zaman lafiya amma in kana tunanin wata gwamnati ne za ta kawo maka zaman lafiya wallahi kana yaudarar kanka babu wanda ya kawo wannan sai Allah kuma sai ka bi sharuɗin Allah sannan zai kawo maka wannan Allah ka shirya da mu kaga wannan ayat ta fito da abun fili shi sa Allah ya ce wa kanu lana abidin wa'annan annabawan sun kasance masu bauta a gare mu to kaga malam ya kafa hujja da hadisai guda ayoyi guda biyu to yanzu zai shiga cikin me hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam سيتي عن أبي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة متجا مجتادي النمار حديث أبو عمرو jarir bin abdullahi albajali Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce radiyallahu anhu wannan sahabi yace ce kunna fi sadrin ahar inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance tsakiyar yini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda rasulillah wannan zarfu makanin kenan a inda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam faja'ahu sai wasu mutane suka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mujtabin nimar suna sanye da ka wato kaya na fatar wato a damusa shine nimar kenan an gane suna sanye mujtabi an-nimar ai labisina thiyabin nimar suna sanye da tufafin wato damusa au al'aba'i ko kuma fata mutakallidi asuyo sun rataye ta kubbunansu ammatuhum min mudar mafi yawansu daga garin mudar na yaman suka fito bal kulluhum min mudar sai ya ce kai ba ma haka ba dukkansu daga garin mudar suka fito mudar na yaman garin su su bin amir alƙarni ina fata mun gane sai ya ce fata'ammara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ay fataghayyara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam barakallahu fikum sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ki canza ya murtike lima ra'a bihim min alfaqa saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani na mutanen nan na talauci alfaqa ay faqaf talauci da ya gani a zahiri ka san wani kana ganin sa ka san kai wannan akwai akwai talauci ko to talaucin da manzon Allah ya gansu a ciki sai fuska manzon Allah ya canza azizun alaihi ma anittum harisun alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم كوي جنن سدي كلوشي سي فسكا من الله يتنزا صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج يشكا يفتح فأمر بلالا فأذن وأقام يكرا بلال يتي صلى الصلاة جامعة أضوء هدوه إذا وانا أبيات أصوه haka ake yi as-salatu jami'a ana kiran mutane a biki duk za a zo a tawo a aqama ta tsayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zai yi wa'azi yanzu zai faɗaitar da taimaka wa bayan Allah aka yi aka tsaida sallah bi ma'ana wa aqama sai aka yi iqama fasalla sai manzo Allah ya yi sallah thumma khatara sannan manzo Allah ya idan sallah sai ya hau minbari ya hudu ba fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya karanta wannan ayar Allah ya ce ya ku mutane ittaqu ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya tilo shine wa annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran aka halicci matan wannan ran daga jikin wannan ran duk ya mace ta ɗa namiji ne daga jikin ɗa namiji ta fito duk wata mace a duniya ta namiji daga jikin ɗa namiji ta fito saboda kakarmu hawa'u ta fito daga jikin wa annabi adam wannan shine dalilin da ya sa mace duk yatan da take da shi duk kuɗin da mahaifinta yake da shi duk mulkin da mahaifinta yake da shi duk sarautar da mahaifinta yake da shi duk ilimin da mahaifinta yake da shi ba ta da gata sai ranar da ta shiga gidan mijinta shi ne gatanta amince wannan saboda haka tana da bukatan ɗa namiji a rayuwarta saboda tana asalin asalinta kenan ana fahimta wannan sakon saboda asalin mace daga jikin ɗa namiji aka fitar da ita ka gane tana buƙatar asalinta ya saita ta shi kuma ɗa namiji yana buƙatar mace saboda ne wata gaba ce daga jikin sa aka fitar ko shi sa suke buƙatar haɗu a tafi ita ta ko a asali shi kuma ya ɗauki wata gaba a jikinsa ya ƙara kaga sai ƙara ƙarfi ko ita kuma ta koma zuwa asalinta in ba asalin ne duk kyanta duk kudin duk sarautar duk mulkin duk ilimin zai zama ne ai da amfani a wajen ana kallon ta sai ayyo ana sarki ba ke kaza ne ko shi ma namiji duk ilimin sa duk kaza aka ce bai da mata sai ka ji ya fado ko sai ce kash a sauransa sai ka gane ya fado kasa saboda me yana bukatan asali yana bukatan wannan gabar da aka cire daga jikinsa ya dawo don ya ci gaba da rayuwa ita kuma tana buƙatar asalinta a koma zuwa ga asali shine mijinta ana fahimta wannan sakon to shi ne Allah ce wa basta huma daga wa'annan guda biyun na na Hawa da Adam alaihi salatu wassalam sai Allah ya yada daga cubin rijalan kasiran wani sa'a, maza da yawa da mata da yawa daga cikin mutane biyun nan suka fito sai Allah ce sa allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa ya biya muku buƙatun ku na rayuwa sannan kuma ku ji tsoron yanke zumunta saboda yanke zumunta yana jawo Allah ya tsine wa mutum hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار duk wanda yanke zumuntan ɗan uwansa da ce tun da shi baya nema na nema ba ruwana da shi Allah ce Allah ya tsine ma wannan mutum ya makantar da idansa sannan ya kurmantar da jinsa ba zai ga gaskiya ba kuma ba zai taɓa jin gaskiya ya aiki da shi ba saboda ne ya kaura cewa dan uwansa wai cewa ai shi baya mun kaza saboda haka ni ba ruwa na dashi gano wannan sai ce inna Allah kana alaikum raqiba saboda lalle Allah ya kasance mai bibiyan al'amarinku yana bibiyan ku yana kallon ababen da kuke yana bibiya idan kuka da kyau yuraqibukum kenan yana bibiyan al'amarinku duk inda kuka yi ba daidai ba Allah ya sani idan kuma kun yi kuskure Allah yana sane da wannan manzo Allah ya karanta wannan aya sai ce wal ayatul ukhra allati fi akhir al hashr sannan ya karanta wata aya na daban ke cikin suratul hashr karshen suratul hashr ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kuma rai ta duba ne ta gabatar domin gobe ma'ana kai a matsayinka da take da rai me ta yi wa kanka tanadi tun kafin mutuwarka ta zo saboda ai kabarinka shine akwatin aikinka wal kaburu sunduqul amal kabari shine akwatin aikinka duk aikin da ka samu wanda ka tada a kabari a duniya kake yin sa ko to ka duba ka gani me ka gabatar domin gobe ana mutuwa shi kenan hanyar samun ladanka ya yanke sai dai in kana da sadaqatul jariya ko kuma ɗa nagartacce wanda yake roƙa maka gafara saboda manzo Allah ce ɗa nagari ba zai gushe yana roƙa wa babansa gafara ba har sai an yafe wa baban an shigar da baban aljanna ranar tashin kiyama baban ya an ɗaukaka darajarsa an kai shi wani wato wata daraja kololuwa a cikin aljanna sai ce ya rab anna li hadha ya Allah ina na samu irin wannan ladan hadisin Imam Ahmad a cikin musulun. sai Allah ya ce masa istighfari wala bika laka ɗanka ne ke roƙa maka gafarar Allah kullum shine ɗauke kai kai ka wannan daraja kaga ashe ɗana gari yayi ko to kaga kenan lokacin da kake da rai za ka yi ta ƙoƙarin ƴaƴanka su nagartu ko saboda in sun nagartu za ka fi kowa amfana da su bayan ka mutu amma in suka lalace ka ga me za ka fi kowa cutuwa da su bayan ka mutu an fahimci wannan Allah ka shirya da mu sai ya ce tasaddaqa rajulun min dikari manzo Allah ya zabarar da safai kenan a wa'annan ayoyi da larabawa ne sun san ne ayat ta kunsa ko wani mutumi sai tashi sai ɗauko dinari guda ɗaya ya ba da sadaka min dirhamihi min thawbihi min sa'id daga cikin dirhaminsa daga tufafinsa kuma daga sa'i burrihi burrinsa min sa'i amrihi da kuma sa'in dabinansa ya ɗauko sa'i na burri sannan sa'i na dabino sannan kuma daga cikin tufafinsa ya ɗauko ya bada yanzu ba shi ya farawa kaga wannan mutumin shi ya fara yin wannan aikin hatta kala har sai da manzo Allah ce walau bi shiqqi tamra kai ku ji tsoron Allah ko da da an talan dabino ne kowa ya kawo dan a taimaka wa wannan mutanen فجاء رجل من الأنصار sai wani mutum ya zo daga cikin mutanen madina bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha sai ya zo da wato wani jaka ko kuma buhu cike a hannunsa yana cike da shi wanda yana dab da ya gaza iya riƙe shi saboda cikansa an gane shi ne ce ka da tafuhu ta anha hannunsa yana dab da ya iya gaza rike shi saboda nauyinsa bal ka bi ajizat ce kai ba ma haka bane ya gaza ne kokar ka ga ba shi ya fara kawowa ba kaga shi ya fara kawowa yanzu misali a ce jama'a ga wani bawan Allah yana neman taimako ku agaza masa ana faɗa haka sai wani tashi zai ce sai haka ga dubu ɗaya kaga yana bada sai wani wannan ya bada dubu ɗaya ma bari duk wanda ya bada a wurin shi wannan yana da ladan su saboda shi ya fara bada ko kaga yanzu ya zaburar da ne mutane su yi to duk wanda ya zo ya bada shi ɗin nan da ya fara yana da ladan su saboda shi ya fara bayyana ne aikin alkhairin nan na taimako a wannan wuri kaga shi aiki alkhairi ba bid'a bane kenan ko abu ne ba sabo ba abu ne wanda yake sananne amma shi ya fara fito da shi fili sai sauran mutane suka bi bayansa an gane wannan to shi ne sai malam ya ce thumma tataba'an nasu sai mutane suka dinga bibiyan alkhairi bayansa an gane wannan hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin yace har sai da naga dala guda biyu na abinci da siyabin da tufafi wato aka dinga kawo abinci da kayan sawa har sai da aka samu dala guda ɗaya na abinci dala ɗaya na ne ne na tufafi an ajiye su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na taimako kenan an gane hatta ra'aitu wajha rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ka annahu madhabatun sai da naga fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake kamar walƙiya yana haske saboda farin ciki kaga da an ce ya murtiki fuska fuskansa ya canza ko yanzu kuma ne a fuskan manzon Allah ya saki yana walƙiya yana walwala na jin daɗi da farin cikin an taimakawa mai bayan Allah masu bukatan taimako قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبب ورود الحديث كده سيما ذن الله صلى الله عليه وسلم يجي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها wanda ya bayyana kaga yanzu ma'anar ta fito ko kaga saran ya fito maka a fili bayyanawa ko sannan anan ya zo da ma'anar bai ai man bayyana fil islami wanda ya bayyana a cikin musulunci sunnatan hasanatan wata sunna kyakkyawa aga taimako ai ba sabon abu bane abu ne wanda musulunci yayi kwadayi ya kwadaitar akai amma wancan mutumin da ya fara kawowa ko kaga shi ya fara bayyanawa duk wanda ya zo ya kawo bayansa shi ma yana da ladansa shine yace falahu ajruha shi da ya fara yana da ladansa wa ajru man amila biha da kuma ladan wanda ya aiki da irin wannan aikin da shi ma yayi min ba'dihi bayansa min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'un ba tare da an rage wa kowa a cikin su ladansa ba ba ladansu bane za a kwashe a bashi a'a saboda shi ya fara yin majintan wannan aikin alkhairin to za a bashi bonus ne aikin da su suke za a bashi za a ninninka mai a matsayin bonus ba wai nasin bane za a ɗauko a bashi a'a saboda shi ya fara nuna musu to su ma idan suka yi suna da su ba tare da su an rage musu su ba amma tun da shi ya fara nuna a aikin a fili za a ninka ladaddakin su za a tara shi sannan a bashi a matsayin bonus kaga karfafa shi kenan ko akan wannan kaga musulunci daɗi saboda shi ya nuna abin a fili to wannan dalilin ya sa sai Allah ya bashi bonus ɗin wannan aikin ana wannan sai ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kaga dai maganan ya ƙara bayyana ko sanna anan ai bayyana wanda ya bayyana mummunan aiki a musulunci an gane sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha manzo Allah ce laifin wannan aikin yana kansa wa wizru man amila biha da aikin da duk wanda ya aiki da wannan abin min ba'dihi bayansa min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'un ba tare da an rage wa kowa laifin da yayi tsakaninsa da Allah ba yanzu misali sai wani mutumi yayi cuta a wajen da ake sana'a aikin gwamnati ne ko harkar kasuwanci ne ko kuma a ma'aikata sai ya nuna wani hanya ta cuta wannan hanyar da ya fara yin cuta sai kowa ya bi shi yana wannan cutan ko duk wanda ya cuta ko bayan shekara ɗari ne sai an bashi kwamishin saboda shi ya fara wannan aikin kusa matsala kenan ko to kaga wannan yan bokanmu suna bukatar sanin wannan karatun ko haka kuma yan kasuwanmu su ma suna bukatar sanin wannan saboda akwai wani shi tunaninsa a harkar kasuwanci cuta ne shi tunaninsa harkar cuta ne ya za a yi cuta sai ce kaza wanda ya koya wa mutane in kai kaza kai kaza za a yi kaza to duk wanda ya bi wannan sai an ba shi kwamishin ko bayan shekara dubu ne ana samun wannan kwamishin haka manzo Allah ya ce dangane da ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam wanda ya kashe ɗan uwansa kaga kai kisa mummunan abu ne ko manzo Allah ce babu ran da za a kashe a duniya face wannan ɗa na farko wanda ya kashe ɗan uwansa ana ba shi commission rayukan da ake kashewa duk faɗin duniya wannan ɗan na farko na annabi adam da ya kashe ɗan uwansa akan aure kan mace ko to shi ma sai an bashi commission hakan shi ma haka in zina ne mutumin farko da ya fara zina da ya mace an gane duk namijin da ya zina da ita sai an bashi commission an samu matsala ko ba samu ba wanda ya koya wa ɗan uwansa ko abokinsa shan giya duk ranar da abokin ya sha giya sai an bashi commission in shi ma abokin ya koya ma wani abokinsa kaga yanzu yana yawa? laifin na karuwa kenan haka cuta mutumin da koya wa abokin aikinsa manipulation a wajen sana'a ko in kai kaza kaza za a samu kaza mutumin da ya koya wa masinja koyi fayil na abokan aiki ko sai an ba da kaza to duk ranar da wannan masinjan ya ɓoye sai an bashi commission in shi ma ya koya ma wani shi ma wani ya koya sai an bashi commission in daga lokacin zuwa shekara dubu ne yana samun commission wannan shine fikin da ce yasa Allah ce inna nahnu al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu mu ke raya matattu mu rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke duniya alkhairi ko sharri wa asarahum da sahun aikin da suka bari a duniya alkhairi ko sharri an gane idan ka bar aiki mummuna a wajen da kake wani ba yana rizanin ba ko ya yi rizanin amma saboda ya koya wa abokan hudansa cuta duk lokacin da suka yi cuta na ana ba shi commission to kaga ashe kenan aikin bala'i ne kaga wannan yana nuna maka illar da ke ciki Allah ne Allah ya ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi saboda yanayin lokaci akwai kalmomi da malam ya fassara su a ƙasa ko lokaci ba zai ba mu dama ba saboda idan muka ci za mu karanta su suna da yawa sai mu yi kwana akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu fassara wa'annan kalmomi da suka zo a cikin wannan hadisin ɗaiɗaikunsu da malam ya fassara suna da yawa kuma lokaci ba zai ba mu dama makaranta su ba saboda haka za mu tafi ta akan su insha Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya ƙara mana numfashi ya kai mu kuma zuwa sati mai zuwa sai mu taura daga wannan gaba insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya sai mu ba da amsa insha Allah wa alaikumus salam نعم نعم نعم idan yana da amincin cewa riya ba za ta shiga aikin ba gane aikin da misali kana tsoro kada shi dan ya ribace ka to ka bayyana shi an gane kowa ya fi kowa ka sanin kansa ko in ka san shekun zai iya ribatar ka to haka bayyana shi in sha ɓoye Allah ya sani an gane in kuma kana so ka kwaɗaitar ne da abokan kuɗin ka dan su yi wannan babu laifi dan yi. in kana da amincin cewa shedan ba zai sa ba zai ribace ka ba amma in ka san za ka bayyana kuma shedan zai iya ribatar ka ka bayyana ya fi maka alkhairi dan ka samu ladan shine bukatanka ba kai asarar aikin ba ka gane wannan yawa za mu zo kan fiƙin hadisi insha Allah na'am eh eh sai ya koma ya warware ai ba karama aiki ba ne sai eh yana tambaya ne cewa kamar wannan hadisin da muka karanta mutum ya yi wani abu mara kyau sai ya tuba to yaya sai ya bu wanda ya koya wa ya nuna musu cewa shi fa ya tuba su bar wannan hali to shi ne ya dakile commission din da za a dinga ba shi ya nuna musu cewa wannan abin da na yi fa haramun ne ku tuba na bar kuma wannan abun ba mai kyau bane kuma ku bar shi ku ji tsoron Allah in yi musu nasiha to ya dakile samun commission din da Allah zai ci gaba da rubuta mai a fayil ɗinsa kaga akwai aiki ko

e idan muka tabbatar da su a doron kasa bi ma'ana bayan an ba su cewa kafin su samu Allah ya san zukatansu manufarsu alkhairi ne to shine idan aka ba su a abubuwan da suke yi ba irin wanda in an ba shi kawai kawai neman dukiya ba ce kawai suna tsaye da sallah suna yin umarni da kyakkyawa suna hani daga aikata munanan ayyuka wa'annan su ne in sun samu madafan iko abin da suke wani kuwa za ka ce in ya samu madafan iko zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza in an samu me yake yi kafa tsara yake yi da safara to kaga wannan ba irin su Allah ke magana ba yana maganar mutanen kirki da in sun samu madafan iko ayyukan alkhairi suke yi za mu zo kan fikin wannan ayar insha Allah sati mai zuwa Dukkan gwamnati ana fitar maka da zarta a shi kuɗin dukiya idan ya shekara to za a fitar mata da zakka in an ajiye ta a shekara kuma ta kai misabin zakka za a fitar mata da zakka shi wannan zakkan kuma ana baiwa talakawan gari ne su ne ai kuɗinsu ne ake juyawa to ana fitar musu da zakka a basu yanzu ai kamar ne e in dai akwai ya shekara kuma ya kai nisabin zakka ai haƙƙin dukiyar ne ake fitarwa saboda haka za a fitar da shi ko mahaukaci ne ana fitar mai da zakka yaro karami ma ana fitar mai da zakka in dai an ajiye ta ta shekara kuma ta kai nisabin zakka ba wai gwamnati kaɗai ba sai an fitar mata da zakka kawai sakon kenan wa alaikum salam na'am Eh. Eh. za a fitar da zakka zakka za a ba wannan gwamnati kenan za ta fitar wanda yake musulmi za a ba shi wanda ma ba musulmi ba za a ba shi da gwamnati ne Allah ya kaddara ana rayuwa tsakanin me musulmi da wanda ba musulmi ba an gane wannan za a fitar wa kowa a bashi saboda haƙƙinsa ne dukiya ce al'umma za a raba musu amma ne gwargwadon abin nan kowa za a bashi wannan ai gwamnati ce inda ake gwamnati ta musulunci to shine zai zama musulmi za a ba wanda ba musulmi ba shi ma za a bashi idan ana so a ribace shi ya musulunta shine wal mu'allafatu qulubu wa'anda suke son musuluncin amma suna tsoro saboda talauci suna gudun talauci su ma ana ba su don su musulunta an gane? na'am eh na'am magani ai daban yake a'a shi magani daban yake gwamnati ne kuke samar da shi wancan kuma za a ba kowa gwargwadon bukatarsa to wannan ya rage ga wanda suke da madafan iko kai ne iya ruwa ne kawai ka san naka ka bi a ruwanka da wani gwamnati dan in ka mutu Allah ba zai tambaye ka gwamnati an gane kai dai Allah zai tambaye kamar abuka wa madinuka wa man nabiyuka kawai kowa ya iya kansa kawai ya yi wallazina amanu alaikum anfusakum Allah ce ya kuwa da suka yi imani kowa ya ji da kansa la yadurrukum man dalla ta tadaitu wanda ya ɓata ba zai cutar da ka bai in kai ka shiru kenan kai dai kai kokari ka ne. ka shiru shi kenan a ruwanka da wani yanzu ana karatu abinda nake so mu gane a karatunmu ku daina tunanin gwamnati kowa ya daina tunanin kansa shikenan ka zauna lafiya ba ruwanka da gwamnati dan Allah ba zai tambaye ka san gwamnati ba kai dai ka san me za ka yi ka tsira saboda amfanin karatun kenan wa alaikum salam na'am wai a kaddara ma dai in an sa dai shi kenan haka ne in an samu yanzu ana maganin in an samu ne akwai dokar in akwai dokar na ne in babu shi kenan ba dokar shi kenan eh eh a'a wannan ai sai gwamna shi yake da wannan hurumin kai ma'aikata an kama ka ne kai aiki da shi yana nan sai ku aiki da shi akan wannan aiki amma lalitar ƙasa ko lalitar state yana hannun gwamnati gwamnati shi kuma lalitar ƙasa tana hannun wa shugaban ƙasa to wannan dama amma kai a ma'aikata kaka cewa ah, zan fitar da zakka ka sanya ta kai toge da kwange ko ya ce ai na fitar da zakka ina kai wa mutane hidima aka ce shikenan daman kudin hidiman ne sai kai aikin shikenan in mutum da yi bato ya gane kuran sa kiyama hmm, shine matsalar Allah ka shirye da mu eh yawa su ma ɗin sai in ya shekara in akwai ne ai yawa eh. eh eh ai kowa na yi eh dukiya ce ta Allah ai na'am wa alaikum assalam Eh, yana tambaya cewa idan aka haɗa sallah sai ka zo ka da ana sallan isha'i kai za ka bi isha'i akwai maganganu guda uku ne na malamai wanda suka ce za ka yi niyyar magaraba sai ka bi shi an gane idan ya zo raka'a ta biyu ya yi ta uku kai sai ka zauna sannan sai ka sallame kai tsayyarka sai ka sallame sai ka tashi sai ka kawo ɗaya amma wannan ruwa ya tana da rauni an gane Sheikh Salih bin Uthaymeen fatawarsa kenan amma tana da rauni amma suka ce a'a sai ka yi isha'i niyyar isha'i idan aka idar da isha'i sai ka tashi sai ka kawo maka kuma ba za ka maimaita isha'in ba wannan kuma shine fi inganci saboda manzo Allah ce idza uqimatu sala fala salata illa al-maktuba an kai da sallah ka zo ka tada ana sallah to babu wata sallar da za ka yi sai wannan sallar da ka tada to kuma abin da ka tada ana yi kenan ko an gane kaga zahirin hadisin ya fito an gane sai ka yi isha'i ka aka sallame sai ka kawo magariba ka suke da suka ce wannan a matsayin tartibi sai bai zama abin nan bai saba ba saboda ya yi aiki da dokar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sun aka bai yi laifi ba an gane amince wannan yawa da ukun kuma suka ce a'a sai ya tsaya ya jira a yi raka a biyu misali sai ya bi su daga biyan idan an sallame sai ya kawo ɗayansa in ya sallame sannan sai ya kawo isha'i kaga nan ya zo kuma mazala ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi ka zo ka tada liman yana sallah ka tsaya kana dogogo kaga haka sai yawa mutane shakka kaga wancan wancan ruwayar da hadisin shi ya fi karfi akan wa'annan shi sa na tsaya akan wannan amince wannan Allah ya sa mu dace na'am wa alaikumus salam eh eh eh haka da yayi kuskure ya zo yi sallah ba ana sallah ba ne, ya zo yi sallah kawai ai ba wata sallar da ta inganta sai wannan da ka tanda haka manzo Allah ya ce eh sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace a wanda muka tsara na'am Nan daga muryar ka sade eh in mutum na gida sai bai samu zuwa masallaci ba idan an saboda ruwa ne ya hana shi zuwa ku zai sai ya haɗa sallar ba laifi ba ne idan ya haɗa sallar saboda shi ladan ana ruwa in ana kiran sallah manzo Allah ce ya ce ala sallu fi buyutikum aw sallu fi rihal kowa ya sallah a gida kai da ka shigo masallaci lokacin da ake ruwa shikenan kenan kasha amma wanda yake cikin gida ya ji kiran sallah in aka zo hayya ala sala an ce ce ala sallu fi buyutikum kowa ya sallah a gida ba sai ka fito ba dan ka fito ka jike saboda haka ka tsaya a gidan ka kai sallah kuma za a baka lada kamar ka ta a cikin jam'i saboda wanda ya ce ka zo jam'in dole shi ya ce ka tsaya ina a gida shi kenan wannan yana nuna maka saukin addinin musulunci amma ban ka fahimci sunna da wani zai ce kai ana kiran sallah kuma zauna a gida shi sai ya fito ai ga ni da mota duk kana da mota ba mota ba Allah ta jirgi kake da shi manzo Allah bai yace ka zauna a gida shikenan kuma shine saukin ka an gane yawa ka ce a ai yanzu ga mota ba ka fita ba daga gidanka kafin ka shiga motan ai za ka jike kuma kafin ka fito zai ce ai ina da nema ina da waye duk wannan lousy excuses ne kawai ka bi sunna shikenan eh eh eh eh a komai sai ka sai ka canza shi ka mai da shi isha'in kawai sai ka ci gaba an gane? Yawwa. Allah ya sa mu dace <laughs> eh sai eh. eh, ya yi sallan ai saboda zai iya haɗawa saboda ai masallaci ma an haɗa ba dama kuma ya dawo ya zo masallaci saboda haka shi ma sai bu sauki ai dalilin ne sa saboda kada mutane su jike wani idan ruwan ne ya taɓa shi shi kenan ya gindimar kenan haka ne wani kuma kila malaria sa sai ta tashi yana da kwantatta wani kuma typhoid ɗinsa sai ta tashi saboda yana da kwantatta musulunci yana nuna mana saukin addini idan muka fahimce shi za ka ga kowa ya zauna lafiya an gane kuma ba wai cin banza ba ne ka zama na ce ai wannan cin banza ne a'a sauki ne na addini ka bi saukin da Allah ya kawo maka Allah ya sa mu dace Allah ya sa abin da muka karanta ya zama hujja gare mu na tsira duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu duniya da lahira da zai iya halaka mu abin da muka karanta Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana yadda hada fuskokin mu a wurin nan muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk